Cikin yanayin kaduwa da zillumin faruwar wannan al'amari ne masu amfani da shafukan sada zumunta ke tafka muhawara daga yammacin jiya laraba kawo yau. Ganin yadda ba zato ba tsammani harsashi ya afkawa wannan matashiya mai sunan Jamilatu, a yayin da take kokarin gabatar da takardunta a ofishin ministan kudin kasa da nufin a bata damar gogewar aiki a fannin da ta karanta. Faruwar wannan al'amari a daidai lokacin da ayarin motocin shugaban kasa ke shirin wucewa ya sa jama'a nuna dogarawan fadar ta shugaba isuhu da ɗan yatsa. Alhaji Nuhu Muhammadu Arzika na shugabancin ƙungiyar kare hakkin ɗan adam ta MPCR. Ina ne adda takardar da ta bashi izinin yana iya halbin mutum in an bashi umarni ya tsaya bai tsaya ba. ai inda sun iya aikin su sun san aikin su sun yayin shi wanda ya kamata a dokance ai da ba za ta yiwuwa ba a ce wannan abin ya wakana za su sanin abin da za su iya kwatanta mata su faɗa mata su ja hankalinta su kiyaye tunda mu ai shugaban ƙasa ba da ƙarfi ba ne kawai zaka zaɓe ne a kai. Gudanar da bincike don tantance ainihin tushen wannan harsashi a shirin gano jami'in da ke alhakin wannan harbi wata hanya ce da za ta tilasta wa dogarawan fadar shugaban ƙasa su shiga taitayinsu. In ji Abdul Alhaji Idi, wani ɗan rajin kare demokradiyya na ƙungiyar FSAN. shugaban ƙasar da su annan mutanen da sojinan suka rena su ne suka zaɓe shi kenan ya kamata su darajanta 'yan ƙasa ba aikinsu ba ne su walakanta 'yan ƙasa ba aikinsu ba ne su tuzata ma 'yan ƙasa aikinsu su kare shugaban ƙasa kuma su darajanta 'yan ƙasa su ladabta 'yan ƙasa duk wani abin da suke wannan yan ƙasar da suka rena su ne suka sa kuɗin da aka ba su bindiga wannan suke tsammanin ta ba su wata dama wanda sun yi ƙarfin doka ba su yi ƙarfin doka ba to ya kamata wanga lokacin ina tsammanin dan a tsaye da abin a yi bincike kuma wanda aka samu da wannan abin a mai hukumci wanda gobe wani ko an mai sakiya a kai bayan rabai haka abin ya yi yawa abin ya yi kamari 'yan ƙasa kukansa suke kullum. Hotunan da aka yada a shafukan sada zumunta na gwada wannan matashiya zaune hannunta guda na da bandeji alamar da ke nunin ta ji mummunan rauni saboda haka shugaban NPCR ke ganin. Tana da incin ta kai ƙara uwayenta da ita su kai ƙara akan an halmeta za a yi plan to country X. In an yi plan to country X za a nema a samo X in nan wane ne. Wane ne cikin sozawan ya yi wannan halbe-halbe. har a gano shi a san wane ne ya yi wannan aikin in kuma an an san shi ana da incin a yi tuhume shi a dokance tunda ya yi ba daidai ba ya halbi mutane sai ya ba da hujjar da ya halbe ta kan me ya halbe ta kaka an kai ya halbe ta kubce mashi ne ta yi kuma zancen ita kanta a garin prison cell din gaba ɗai ya kamata a komo bisa kan doka dukkan wani yunkurin jin ta bakin kakakin gwamnati minista zakariya abdurrahman da mataimakinsa tsaye bulawan sallau ya ci tura sule mumuni barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.